Wa Umuri وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يغوى السلام عليكم ورحمة wa وبركاته Barka mu da sake haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar Asabar yau sha biyar ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasinmu na goma sha biyar a cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara a wannan makaranta ta alfaruk islamic academy da ke nan unguwar dosa a garin kaduna mun karkare aya ta ɗari da takwas a jiya insha allahu ta'ala yau za mu tashi aya ta ɗari da tara haka ne mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق نعم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير hanyar zuwa aljanna da kubuta daga azaban Allah hanya ce mai tsayi kwarai da gaske wadda take da buƙatar ayyuka masu yawa kuma nau'uka daban-daban domin Allah subhanahu wata'ala ya tanaje ta ga waɗanda suka yi aiki domin ta kuma wanda suka yi ƙoƙari wurin ganin sun same ta kuma dukkan musulmi mumini rayuwarsa ba za ta taɓa fita daga cikin abu ɗayan biyu ba ko dai ya samu ana umurtan shi ko ya samu ana hana shi waɗannan su ne matakala biyu da suke kai dukkan wani mutum gidan aljanna ya aikata abin da aka umurce shi ya nisanci abin da aka asalin wato hane shi domin wanda yake so ya kai ka ga rahaman ya fi ka sanin yadda hanyar take kuma dukkan mutum ya lizumci abin da Allah ya haramta to kamar yana hana ma kansa rahamar da Allah ya riga ya tanadan masa shine tana jiransa babu wani mutum a ban kasa musulmi ko kafiri face a nassin hadisi ya nuna cewa an tanadan masa gida guda biyu a lahira akwai gidansa a wuta akwai gidansa a aljanna aikinsa da zai yi a nan gidan duniya shine zai cancantar da shi wanne ne ya dace da shi a lokacin da ya koma lahira wannan ya sanya lokacin da ake cire ran wanda ya mutuwar shahada za a mai bishara da wani bangaren gidansa na aljanna a nuna masa shi sannan kuma idan an gama mutum tambayan kabari kamar yadda hadisi ya tabbatar a ƙarshen tambayan idan ɗan aljanna ne sai an fara nuna masa gidansa na wuta tukuna ya tsorata ya razana sannan sai a kawar da shi a ce Allah ya kwace ka don kayi aiki na gari a duniya don haka ba ka ba wannan azaba din sannan sai a nuna masa gidansa na aljanna ya razana in ji annabu sallallahu alaihi wasallam da nufin zabura ya shige ta sai su ce lokacin ta bai yi ba amma wanda ya maka alkawari ba zai saba alkawari ba shine Allah nan ita ce gidan karan alkiyama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda mumini zai faɗa na ƙarshe a kabarin sa kafin a tashi alkiyama shine zai ce rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a ya Allah to a tashi kiyaman mana dan Allah a tafi kiyama ya Allah wanda zai nemi a kiyama ai kaga ya san me ya taka ina fata mun fahimci wannan to wannan shi ya sanya a ko da yaushe muka ji Allah ya umarce mu to alkhairi ne yake kiran mu gare shi in muka ji ya hana mu hani ne to wannan ni'imar kuma dukkan abin da yake ni'ima ne akan sha wahala a kansa ko a duniya kafin lahira ka duba ka gan kana so ka samu babban ofishi a Abuja Tunda sanyin safiya shekaranka uku za a tashe ka bacci ana damina ana sanyi ana zafi ana bazara sai ka tafi makaranta wata rana ma a tsatsale ka da bulala kuma gobe ka koma ka zo kuma a ce kawo kuɗi ka kawo ka taho ka taho tafi ka tafi haka za a yi ta tayi sai ka ɗau shekaru saboda wani abu guda ɗaya da kake nema a ƙarshe to ina ga ce kuma aljanna ce wanda ni'imar ta baya yankewa babu tsufa babu ciwo babu duk wani abu da yake damuwa kai ba ma damuwa ba magana banza ba za ka ji ta aljanna ba la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima illa qilan salaman salama aminci aminci duk abin da zaka ji ko ka gani ko ka ci ko ka taba to abu ne wanda hankalinka kwance ka san cewa amfani ne gare ka to wannan ni'ima tana daga cikin ni'imomin da dukkan wanda ya bijire ma Allah ba zai so a ce shi ya rasa kuma wani ya samu ba ta inda hasada ya samu asali kenan shi yasa Allah ke ta maganan Yahudu da Nasara a nan saboda ya san mutane za su koyi da halin su kuma wanda ya fara mana wannan illan ta farko shine Iblis lokacin da Allah ya umurci ai ma annabi Adamu sujada a matsayin girmamawa ba dan bauta ba sai sai Iblis ya ki sujada wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa Iblis aba wannan kufrul iba kenan kafirci na ƙi sai iblis ya ƙi me zai faru sai aka ba annabi adam aljanna shi aka kore shi innaka rajim kai korarre ne daga rahamar Allah aka Allah ya ce mishi sai ce rabbi anzirni ila yawmi ba'thun to ina roƙon alfarma ai mun jinkiri zuwa ran da za a tashe mu da ni da su gaba ɗaya ya kafa keta kenan da mugunta Allah ta'ala ya ce fa innaka minal munzarin an ɗaga maka kafa ila yawmiddin har zuwa ran da zan haɗa ku in muku sakamako kai da su me ya biyo baya duk mun sani shine ziga annabi adam da ya ci daga itaciyar aljanna wanda gashi ne yanzu mun zo muna ta neman tuwo raga da tuntuni muna gidan aljanna wannan tafsirin ma ba za a yi ba duk wannan wahalan ku taso ku zo in hana ido na bacci ai ta duk an riga an gama shi Allah ta'ala ya ce karka yadda ya fitar da kai in ya fitar da kuku biyu kai da hawa'u fatashqa kai annabi adam zaka sha wahala dan dawainiya zai dawo kanka kai namiji to wannan sai nuna cewa ashe tun ba yau ba duk wanda ya rasa wata ni'ima yana yin hasada ga wanda ya sami irin wannan ni'imar da shi ya rasa wannan asalinsa kenan to kuma yahudawa da kiristoci su ne wanda suka kowa kusanci da shedan a wannan babin shi yasa da yake Allah ya san illan su kullun in muka zo sallah sai ya ce mu ce ghairil maghdubi alaihim wala dallin al maghdubi alaihim wanda kai fushi da su sune yahudawa dan su suna da ilimi sun burin a ce Allah sallallahu alaihi ya zo daga cikin su sai bai zo a cikin su ba sun sani sai suka take sani wannan kuma shine mutumin da ya fi shiga matsala a wurin Allah madaukakin sarki mutumin da ya sani kuma ya take sani da ganga sannan annasara waɗanda suke kiristoci su kuma waɗannan su ne abbalin batattu don su ba ana jan su ne kawai kai tsaye ba tare da ilimi ba Kushe shi a nan Allah ɗaukakin sarki a wannan aya ta ɗari da tara yake faɗa mana cewa wadda kasirun min ahlil kitabi, lallai da yawa daga cikin ma'abota littafi wanda su ne yahudawa da nasara wadda sun yi tsananin so lauyar dukum ina ma da a ce za su iya mai da ku min ba'ad imanikum bayan kun yi imani ku faran ku koma kafirai tsantsa ku rasa wannan imani da ke tare da ku wannan fata da so kuwa da suka yi ya faru ne hasadan saboda wani mummunan hasada da suke da shi min inda anfusihim a cin akan kawunan su min ba'di ma tabayyana lakum alhaq bayan gaskiya ta tabbata ta bayyana a gare su sun gani wato sun gani a taura sun gani a injila fa'fu don haka ya kai annan idan wani ma hasada ko kai mai karatun ƙur'ani fa'afu kai yafiya wasfahu ka kau da kai yi kamar baka san an yi ba hatta ya ati Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da al'amarin sa wanda shine na cin nasara da bada umarnin cewa a yaƙi kafare. inna Allah lallai Allah maɗaukakin sarki ala kulli shay'in dangane da dukkan komai qadirun mai ikon kaddara duk abin da ya so ne Allah ta'ala ka kaddara mana alkhairi to wannan faɗin da Allah subhanahu wata'ala ya ce wadda mun faɗi kalmar mawadda idan ba manta ba a shekaran jiya nake tsammani shine wani tsananin so wanda shi yafi ƙarfin soyayya kaɗai so wanda yake ɗamfare da zuciya mai tsananin makauniyan biyayya to kafirai sun yi burin a ce suna tsananin son a ce waɗannan wanda suke abota littafi ma'ana musulmai kenan sun koma kafirai a bayansu wanda kuma suke wannan fata su ne yahudawa da nasara do littafin kuma da aka ce ahalil kitabi a nan ana nufin attaura da injila saboda sun gani a cikin attaura cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafi har ma an ba su alamominsa wal injil haka na a cikin bible wanda an faɗa musu haka kuma dalilin da yasa aka tsaida littattafansu aka fifita qur'ani akan sa Shi ne su littattafansu yana da lokaci iyakantacce shi ku ya tattaro littattafansu kuma zai ci gaba da wanzuwa har alkiyama ba za a samu wani littafi bayansa ba sai zamto wannan kenan adalci ne Ƙur'ani ya shata sauran littattafai da Allah ta'ala ya shi bisa adalci ya kuma yi sa bisa ilimi saboda an bi littafinsu zai tike wani wurin da ba zai iya kuma ba da hukunci ba amma shi Alƙur'ani ya zo da abin da su suka yi ya zo da na lokacinsa kuma ya zo da abin da zai faru gaba wannan sai nuna ashe musulunci shine abin da ya dace dukkan musulmi yayi shi yasa muka faɗa annabi Isa alaihi salam shi ma in ya dawo duniya zai bi addinin annabi sallallahu alaihi wa sallam ne duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan lokacin da zai dawo amma lokacin sallah zai yi za a yi limanci a ce kai ne annabi shiga gaba sai ce a'a wani daga cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam limanci dan ya fi ni matsayi a wurin Allah wannan ba karamar dama bace shi yasa daga cikin adalcin musulunci shine shi yayi balan baya zagin wani annabi la nufariqu baina ahadin min rusuli ba mu cire wani annabi mu ce ban da shi kiristoci na bauta mu annabi Isa mu ba mu cewa ba ruwan mu da shi dan sun bauta mishi kamar yanda 'yan shi'a suke cewa sayyidina aliyu Allah ne suka ce mala'ika jibril ma kuskure ya yi. an turo shi ya ba annabin ya ba na aliyu manzanci ne sai ya kuskure sai ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzanci shi ya sa za ku ji irin su kasashen Iran in kula kallonsa a satellite za ku ga in mutum ya zo musulunta ko suka zo kiran sallah a masallatansu akwai waɗanda sun kai ƙarfin kafircin da suke cire sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ce ashhadu anna Aliyar Rasulallah haka suke faɗi in mutum zai musulunta kuma sai sun sa ya tsine ma Umar da Abubakar sannan kuma ya tabbatar da waliyanci ga Saina Ali sannan ne mutum ya cika musulmi a wurin su al'amarin su yana da girma kwarai da gaske waɗanda suke hawa intanet a cikin ku su je su rinka bin wani website ana ce da shi www.dd d guda biyu wannan abcd d din nan guda biyu dash dash shine kamar wannan minus din na tsakiya sai sunna sunna din s u n n a h dot net wannan website in ka shige shi za ka ga ta'addanci yan shi a jiya da yau ku ga yadda suke kashe mutane suke zubar da jininsu musamman a iraki mace za ku ga yadda suke kashe mata da ƙananan yara ku ga yadda suke rataye mutum ahalin sunna su tsire shi har lahira to dama aqidan su ya koyar da su wannan ya sanar da su cewa yi sai an yawaita zubar da jini sannan mahadi zai fito in mahadi ya fito sannan duniya za ta yi adalci shi yasa duk wanda ya rika ashe ala ku ga in zai sujada yana shimfida hannuwansa haka sai sujada a kansu saboda a wurinsu wannan kasan datti ce sai mahadi ya zo ya tsarkake ta da jini sannan za ta tsarkaka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida Allah sallallahu alaihi ce dukkan ƙasa ni Allah ya sanya min ita masjidan ayi sallah akan ta ya halatta wa tahuran kuma ta zamto mai tsarkakewa in ba ruwa alula kai ke mama in ka rasa ruwa kai tsarkin hoge istijmar ya halatta har aka ce ma in kai so uku ba komai ka iya yin sallah amma su sun ce ba ta da tsarki shi yasa in musulmi ya rasu zaka ji ya ce Allah ka tashe mu tare da Allah sallallahu alaihi wasallam da sauransu su kuma za ka ji suna cewa Allah ya kashe ka da shuhada'u karbala saboda su karbala ta fi musu ka'aba wannan ita ce fahimtarsu karbala ta fi musu ka'aba shi ya sa fitintunu da yawa hatta san fitin nan da aka samu 2014 ko 2016 da gangar suke irin wannan fitintunu dubi rayukan musulmai da aka suka ja aka kashe su da yawa to irin wannan yana zuwa sakamakon hasada da mutum yake da ita dan me za a ce kaza dan me su ƙasa kaza za ta fita mu dan me wane zai fi mu dan me wancan za ta samu kaza in mutum ya buɗe ma zuciyarsa wannan mummunan ƙofar to duk wani datti da ƙazanta in ya zo zai samu wurin zama a zuciyarsa amma idan mutum ya zanto mai mai da al'amarinsa ga Allah ne zai san cewa ai wanda Allah ya bashin can sai gagara kai ma ya baka irin ta ba ko ya baka abin da ya fita kuma ban sani ba ko kuna tunanin wani abu da kyau duk mutumin da ka gani da wata ni'imar da kake ga kai kamar Allah bai baka ita ba har ka ji damuwa ka nantsu da kyau kai kuma zaka ga ni'imar da Allah ya baka shi kuma bai da ita wannan mutumin waye a ban kasa ku duba da kyau za ku ga wani. Allah ta'ala yana sanya falalansa yana bayarwa ga kowa musamman mutum musulmi ne duk wani ni'ima Allah ya ba kowa gurgurdan irin nashi sai dai kila mutum bai fahimci wajahin ni'imar da Allah ya bashi ba ko kuma ya zanto mara godiya yana mai kau da kai ga abin da yake bai cancanci ya haka din ba Ke sa Allah ta'ala ya ce wannan hasada ce daga gare su suna sane min ba'di ma bayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana a gare su kalman alhaƙu a Qur'ani tana zuwa da ma'anoni ne guda biyu idan alhaƙu ta zo tare da maganar hukunci to tana nufin adalci in ka ji an ce alhaƙu a Qur'ani kuma maganar hukunci ake yi to ka fassara ta da gaskiya sai ka ce adalci wannan abun adalci ne Allah ta'ala zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil to haka in ta zo wurin labari to tana nufin gaskiya sannan kuma tana daukan ma'anar gaskiya da adalci din wanda haka ke fito da kyawun musulunci sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'fu ku yi afuwa ma'ana daga cikin hanyoyin da ake maganin hasada shi ne karka damu da mai yi maka da karka biye mishi akwai wasu abubuwa guda biyu a rayuwa duk sanda kake rikici da na kasa da kai to shi fa yake cin riba <laughs> kun fahimci magana duk sanda kake faɗa da wanda ka fi shi to yanzu shi ka ɗago matsayin shi kuma wannan tunanin yana nan a ko'ina ina ga ba a wata biyu ba mun je wani ɗan mu an mishi aiki a Abuja a zuciya mun je gaishe shi kanin mu ne sai muka haɗu da wani babban ɗan siyasa iyalinsa ‘yar uwanmu ne sai take tsokanan shi ta ce to wallahi daga yanzu ka bata min rai zan sa malam ya wa'azi a kanka ya ce to ko zan bata miki rai sosai kuwa ai ko zan kokarin ga na bata miki rai wasa suke irin na mata da miji sai na ce sai ta ce me yasa sai ce to ai ni yanzu in malam ya faɗa da ni duniya za ta sanne manufa ta ta siyasa ta tabbata kun gane maganan, kuma gaskiya ne abin da ya faɗa. ya ce ainihin yanzu ne faɗa da ni zai je tallata ni inda ba a sanni ba yanzu duk za a ji ni za a sani shi ke nan manufata ta siyasa na zama hero haka ya fada ce na zama wani sadauki an san da zama ta. to shi ya sa ba duk wanda ya taba ka ne kake kallon shi ba ma wani shiru za ka yi ka kyale shi ka wuce shi ya sa hatta wuraren tafsiri bai kamaci ana maganan wasu waɗanda suke 'yan duniya ne kaza da sauransu ba tallata su kake ka zo ka kayantar da mutane wahayi da ilimi su bi a sannu a hankali su gina zukatansu da ibadansu ya fi musu alkhairi to wannan yana da gaske da Allah ta'ala ya nuna mana cewa fa'afu ku yi yafiya ka ka yafiya kula wanda ya maka yi maka ba daidai ba kyale shi je. ai kafi shi ne sa ya taba ka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce kullu bi ni'matin mahsud duk wani wanda Allah ya bashi ni'ima to ana masa hasada ko ka sani ko baka sani ba in dai kana da wata ni'ima ko mun kankantanta to akwai wadda take miki hasada akan wannan ni'imar da Allah ya baki to amma Allah bai umarce ki ki dawo ki bata lokacin ki tana ina Allah ya kai ki inda kika kai tunda Allah ya kai ki inda kike tafi abin ki rabu da ita ita ma din Allah ya sa ta gane shikenan an huta in bata gane ba dai kin barta da kazantan take kin wuce ba shikenan ba sannan Allah ya ce wasfahu ku kauda kai bayan kayatan ma ka nuna kaman ba a yi ba shi ne umarnin fada Allah yake yi amma kun san wannan aikin ba kowa zai iya ba sai babban mutum a wurin Allah ka kau da kai wata yanzu ka ga status ɗinta rajin su duk habaici ne wallahi ko baka san da wa kake ba sai ka gano cewa bakan magana take gasa ma wata ko ba haka bane eh ruwa kawai akai ba ruwan sama akai ba to ruwa ya sauka Allah ya wanke mu daga mugun iri kai ka san da magana kai ka san da magana ka san da dalili shi Allah ya kai ki inda kika fita ne shi yasa kake taba ki yanzu ba ku ga kuɗi in muna da kuɗi a ƙasa muke zubarwa mu rika ɗauka boye shi kake fa aljihu saboda ka san shi zaka kai a biya ka wani abu amma takaddan tsire fa har abu la kai ta ganin ta kuma dukansu takaddu ne to me yasa wannan yafi wannan saboda daraja da kima to da Allah ya darajanta ki sai ki buɗe da zuciyarki shi yasa Allah ta'ala da ya faɗi yanda za a samu aljanna ya san da wahala sai ce wa ma laqaha illa alladhina sabar in dai kaga wani aljanna to yi hakuri in dai kaga wani a cikin aljanna to kana ganin shi kace ya aka ji da hakuri ko baka san shi ba kawai ka faɗa mai wannan wallahi ba ma aljanna ba ko a nan duniya kaga wani mai riko da addini yanda ya kamata in ka ganshi shi kace ala kara hakuri ko ba a yi masa mutuwa ba yana cikin wani yanayi garan shi tana tsananin so Allah ce karkai dole ya haƙura yana yin abin da ya kamata wani zai zo ce ba shi ya kamata ba kuma a fasa kowa ya rasa ɗan duniya na so a lalata ne sun kuma masu addini suna so a gyara to ita kuma ka'idar rayuwa idan ɗari za su taru casa'in da tara suna gyara ɗaya na rusawa wallahi wannan ɗayansa ya wahalar da waɗancan casa'in da tara saboda shi rusawa zai da wahala gini shine mai wuya. to don haka nan Allah ta'ala ya ce wa'afu ku kau ku yafe musu wasfahu ku kau da kai ku kaman ba a yi ba wannan kuma shine hanya mafi wahalarwa ga mutumin da ke maka hasada yayi yayi yayi sai kun haɗu ka ce mishi barka da war haka kuma fa ya cutar da kai ka ya cutar da kai <laughs> wannan ya samu asali daga kissan na na Aisha lokacin da hadisatul ifk ya faru mun mun bayanin shi kwanaki a takaice a baya da aka zo aka yi binciken abin daga baya waɗanda suka ƙulla tsiyar sun ta bayyana ɗaya bayan ɗaya daga cikin wanda ya ba da gudunmuwa mai tsoka wurin farar da wannan fitinan akwai bawan na abubakar da cin shi da shan shi da tufafin shi duka a gidansa yake kuma na abubakar yana da wata ɗabi'a ɗaya in ka ga yadin dubu goma a jikin shi to hatta bawan gidan shi yadin dubu goma ne a jikinsa kaji sun yi ajiyar zuciya ko mm. saboda zai yiwa ga mata yanzu sai ka gama tana tuka mota yar aikin ta na rike da yarta ba ta ta zauna a kujerar gaba ba sai dai ta koma baya ta runguma yarinyar don ta a gane baiwa ce ko wannan sai ko bacci yarinyar ke ba za a kwantar da ta sai ta rike ta kuma a saitin gidan motar baya wata ma haka sauke gilashi don a gane fa ita tana da mai hidima wannan ba ajinmu ba ɗaya da ita ba wallahi da yawan mata suna wannan da yau su suna wani to ballanta na ta ganta da zani irin nata to ai ta bar gidan kenan ai ta bar gidan kenan sai wani iko Allah canja ta za ta yi ko mai gida oga ya ga direba ya sa riga zai daraja ɗaya da tashi a to ai yanzu kuma babu masa an slab kenan ba san waye ogawa ne ne mai bauta ba don haka dole ɗaya ya fi ni na san mutumin da ya kori direban shi saboda ya ba shi kyautan wasu shaddoji masu kyau ya sa su kwana biyu yana zuwa ce mishi kai ba jiya ka sa kamar wannan ba yau ka ƙara sa eh, ba ka san abin da na ɗauke ka don shi ba ne to kama gabanka yadda yana kwalla yana ba da labari dattijon ya kore shi saboda ya sa riga irin tafi to sai na abubakar shi da ci da sha da tufafi na wannan ba duk haka yake ta a gidansa yake ci to amma kuma inda za ka san rayuwa jarabawa ne kuma da hannunsa wurin cutar da shi shi ya rura wutan fitina a kan ɗiyarsa na na aisha ne sai da abubakar yazo ce ba don ni ba ko abin da nake maka amma in za ka kai barna gidan annabu sallallahu alaihi wasallam ba ni ba ka har abada ta fi bar min gidana to shi ne sai Allah ya taukar da aya cikin suratun nur wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum Allah ya ce ku yafiya na san da wahala wal yasfahu ku kauda kai ku yi kaman ma ba a yi ba to Allah ya san sai fa kayi da gaske za ka iya sai ya gwama maka abin da ya fi wanda kai za ka yi don ka samu saukin yi kuma ka dace da rahama ya ce ala shine ku saurara idan balarabe ce ala shine ka ba da kunninka da zuciyarka ka saurare shi kamar ka ce attention kowa ya nasu ku ba ku so Allah ku ya yafe muku to shine sai na abakar ya fara kuka yana cewa nuhibbu ya rab ya san dan shi ayan sauka yake cewa Allah muna so sannan sai dawo da shi kuma ya yafe masu. to anan Allah ta'ala yake cewa fa'fu wasfahu ku yafiya kuma ku kauda kai wannan kuma yana dauka hatta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana nufin cewa karka kama su da laifin da suka yi karki zo ki ta bincike ina tunanin ni wani littafi fakihatul majalis mun taba yin shi a badarawa ina ga 2008 2009 akwai bukata a sake maimaita littafin nan ko ga maza ko da mata ko dukansu duk ya ka kawo waɗannan a ciki da ya ce ka kau da kai karka kama su da laifin da suka yi sannan kuma kau da kai kada ka ɗaura wani abu na zargi a gare su an maka e ya wuce ko an sha maganin tsaye eh. in ka gane hanyar da aka yi maka don shi toshe hanyar saboda mumini ba sa karai ba amma kai ta bin diddigi kaza kai ko labari karka kai ma mutum saboda dai kana son mutum ka kai mai labarin wani wanda ke cutar da shi ta da da hankali za ka yi in da gaske kana son shi ka tsaya kai masa faɗa kai mishi faɗan da gaske ka tsare masa mutuncinsa amma shi ba sai ka faɗa mishi ba san ku kun fahimci magana na wance ce kika ga ana mata abu kaza ana cutar da ita ita bata sani ba yanzu da bata sani ba ke sai ki tsaya a matsayin ta ki yaki waɗancan din ki hana su akan abin da suke na barna ki kuma nuna musu aibinsa da illansa saboda ita in kika gaya mata to har ta koma ga Allah ba lallai ne abin ya fita a ranta shi yasa kona na Aisha lokacin da mun faɗa a nan Abdullahi bin Zubair bin Al-Awwam tace ba ta bashi saboda wannan matsalar da ta zo ta shafe shi ta wani gefe lokacin da manyan sahabbai suka bata baki kuka ta rinka yi tana cewa nazartu wan nazar shadid nayi bakance ne alwashi kuma albash alwashi ne tsananin gaske kaga kenan ashe abin na ranta har ta koma ga Allah abun na cinta a rai kawai dai saboda imani ne sai ta kau da kai to haka wannan al'amari yake musamman ga wanda ake gulman shi sai aka je aka kai gulma in ka je ana gulman mutum daga cikin hanyoyin da malamai suka ce shine na farko shi karka ba shi labari wanda ake gulman nan amma na biyu kuma haƙƙin ka ne ka tsaya ka yaƙi wanda suke yi ka gaya musu ba daidai suke ba ka kuma sanar da su yana daga cikin abin da ke janyo ma mutum fushin Allah Allah ta'ala ce hatta ya ci Allahu bi amrihi har sai Allah ya zo da umarninsa na cewa ku yaƙi Yahudawa da Kiristoci shine ma'anar hatta ya ce Allahu bi amrihi inna ala kulli shay'in qadir sa ai babu wani abu da ke bijiro ma Allah wanda zai gagare shi a dukkan ayyuka da abinda Allah ya so ya faru faruwa yake ma amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun duk abin da Allah ya nufin sa da faruwa ce mai zai kasance sai ya kasance wasu malaman ma suka ce ganin daman Allah ne ma yake cewa kun din inda bai ga dama ba kawai yana nufin abin ya faru zai faru ne subhanahu wata'ala to amma Allah ta'ala yana jin wasu matakai ba dan abu ya gagare shi ba subhanahu ta'ala, sai dan mu ya koyar da mu rayuwar mu mataki ne bayan mataki kuma sai mun bi ta sannan a hankali kaman fadin sa na ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما wa ma masana سيتي millugu Hakika mun لغوب sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida. ba tare da wani abu na gajiya ko wahala ya shafe mu ba kenan da mun so mu halice su kasa da awa biyu za mu halice su aka ba ma kwana shida ba amma me yasa ka ɗauki kwanaki shida dan kai dan adam ka gane rayuwarka ba za ta iya yiwa a haka ba wancan kamala ce wanda Allah kaɗai ke da ita sai ka gane kai tana bukatar ka bi sannu a hankali rayuwar musulmi ba ta buƙatar garaje da ci da zuci duk abin da kika ga ya zo har har ya ɗaga to ki bi wannan abin a hankali don ya tashi faɗuwa tarwatsa zai gaba ɗaya amma abin da kika ga yana ginuwa sannu a hankali sannu a hankali to wannan shi ke alamar nagarta da nasara a cikinsa hatta a cikin addini Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai fara da a wannan ya fara shi kadai da na Khadija ta shigo nana khadija ta shigo tana cikin yi sayyidina abubakar ya shigo an samu mace babba an samu namiji babba kamili ana cikin haka sayyidina ali ya shigo an samu yaro shikenan ga wata kammala a kowane mataki an samu a mace an samu a namiji an samu a cikin yara to daga nan ne abu ya dinga hawa sannu a hankali sannu a hankali to haka al'amarin rayuwa ya kamata mu ma mu dauke shi karki ringa daukan gaggawa a cikin rayuwa gaggawa yana cutar da mutum kwarai da gaske duk abin da kika auna kika ga yana buƙatar shekara uku kada ki ce za ki gama shi a shekara biyu Sheikh Muhammad Dina Albani Allah ji kansa da rahama ya faɗi wata magana wanda take da muhimmancin da ya kamata a rubuta ta da ruwan zinariya kuma kullum ki sa wannan maganan a gaban idanki da cikin zuciyarki yake cewa inna tariqa ila Allah la tawil hanyar da ake bi a je wurin Allah a samu yardarsa tana da tsayi doguwar hanya ce akwai ayyuka da yawa a kanta sai ya ce walaisal muhim amma ka sani ba abu mafi muhimmanci an tabluga ila akhir tariq shine sai ka je karshen hanyar ba ba wai ana nufin dole sai ka kure ka gama komai bane sai ce walakinnal aham sai dai abin da yafi komai muhimmanci an tamuta wa anta fi tariq Allah ya dauki rayuwarka kana kan hanya ba tare da ka bari ba ina fata mun fahimci wannan to haka al'amarin addini yake kuma haka Allah mulkin sarki yake gudanar da sa shi yasa karkashin wannan ayin malamai suke cewa za a samu fa'idoji da yawa a ciki na farkon su shine tsananin adawan da Yahudawa da Nasara suke da shi ga al'umman musulmi tunda duk wanda zai tunanin ya burin ka koma kafiri ai ga ba mutumin kirki bane bai da bambanci da wanda yake fatan ka shiga wuta saboda kafirci wuta yake kai mutane kuma kamar yadda muka faɗa musulunci ya fi dukkan waɗannan abin da suke kira da addinai ne saboda adalcin shi yanzu ku ɗauki misali abu ɗaya da aka ce aka ce ya halatta musulmi ya auri kirista ta mace ko amma bai halarta ta mace musulma ta auri namiji kirista ba akwai wannan hukunci a musulunci duk da mu fahimtar mu ita ce an yi yalwan da kuma ba ka bukatar sai ka ɗauko a cikinsu duk irin abin da kake gani a cikinsu to akwai anan wani malamin ya ce ko fitsarariya kake nema mu ma muna da fitsararrun zo ka aura ana fi mana sauki saboda wahalar da muke sha in kun mutu haka shi isa ginus almadani ya faɗa Allah ya ƙara masa lafiya to saboda haka nan wannan hukuncin da aka ce musulmi ya auri kirista ta mace ba muna yi ba ne. ni dai ban da ra'ayin karfafan haka Allah shaida ne amma abin da nake so mu gane adalcin musulunci a cikin bayanin adalcin kuwa shine in za ta zo gidansu so ɗari ba za ka taɓa jin an zagi annabi isa ba saboda la nufarriqu baina ahadin min rusuli dukan su mun yadda annabawa ne manzanni ne ba za ta taɓa jin wani abu da aka yi wanda ya saba ma addinin ta ba amma sai wanne ya nuna ashe musulmi adali ne to amma idan ita take gargashin kafiri sai ta ji ana zagin Allah ana trinity the son the father and the holy spirit haka za ki ta faɗa to baya halatta wanda ke da abu mai tsada mai daraja ya zauna karkashin wanda ke da kaskanci da tawaya da zunubi a tare da shi shi yasa sai musulunci ya hana wannan kuma ko kirista ya maka tambaya zaka iya ba shi amsa da wannan mu mun yarda da Jesus Christ kai ka yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai zai faɗa ma gaskiya zai ce ma bai yarda da shi ba to mu kuma mun yarda da duka biyu kaga mu ne masu gaskiya kenan tunda mun aje kowa a matsayinsa to shine malamai suka ce akwai tsananin asalin adawa da kiyayya gare su a wannan sanan na biyu shine duk wanda ya shiga musulunci ya koma abinda ba shi ba shi ake ce ridda dan Allah ta'ala ce law yardunakum Allah ka tsare mu da mutuwa ka abinda ba musulunci ba wanda ma suka yi ridda Allah ka dawo da su kan hanya to wannan yasa malamai suka ce wannan duk ya ridda akan kira shi da suna wanda ya ridda ga asalin sa na rudduna yarudunakum min ba'di imanikum hasadan min indi anfusihim sannan kuma abu na uku mun fahimta a cikin ayan cewa hasada tana daga cikin siffan yahudawa da nasara Don mutumin da ke da hasada to yana kawance ne da kiristoci da yahudawa bai sani ba ko ya sani ko bai sani ba abokanan zaman saran alkiyama zai ganshi kusa da su waɗannan fada-fada din ba kusa da sahabbai da annabin Allah wannan kuma ba daidai ba ne kun ga hasada mun faɗi shine wani ya fatar nema ta gushe ba wani mun yi bayani mai faɗi a kansa shi yasa da abin da muka yi bayani a kansa mun zo ba za mu rinka faɗaɗawa ba to amma sanin kishiyoyin sharri su ne alkhairi da abin da aka ce wannan sharri ne to kishiyansa menene alkhairi ne aka ce wannan abun duhu ne menene kishiyansa haske Huzaifat bin Yaman yake cewa mutane sun zo tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ta tambayar shi game da alkhairi alkhairi yace ni ko tunda ina tare da shi na san alkhairi ne a tare da ni sai ina tambayar shi game da sharri saboda kar ya zo ya fado mun ban san ya fado mun ba to wannan shine Allah subhanahu wataala ana yake nuna mana cewa daga cikin sifofin su akwai hasada sannan kuma mun fahimta da har yanzu hasadan halamun ne kuma yin kamanceceniya ne da wanda suke kafirai saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ne da wasu mutane to ko shakka babu kam ranar alkiyama zai ga Allah ya tashe shi tare da waɗannan mutane din sannan abu na biyar shine za fahimci cewa lalle yahudawa da nasara suna sanar cewa musulunci wani matsayi ne mai girma tunda su yahudawa dama sun gurin annabi ya zo a cikin su ne rashin zuwan shi a cikin rashin zuwan shi a cikin su shi ya haifar da kiyayyarsu ga musulunci to yanzu wannan kiyayyar da suke musulmi ashe saboda matsayin da suka samu ne duk mutumin da galibi wani ya san ya fi shi bai cika damuwa da al'amarin shi ba amma yau da mutum yana koyar da wasu sai ga Allah ya ba wani ilimi yana tagowa in ba yana yi don Allah ba ne sai fara jin damuwa a ran sai ka ga mutu ya koma faɗa da na ƙasa da shi wanda kila ma ka koyar da shi to me damuwarka yaro ya zauna a kasuwa yanzu Allah ya buɗa mishi ya fara buɗe shaguna ai sai ka gode ma Allah goyen ka ne wannan sai ka gode ma Allah to amma wani yanzu zai shiga bacin rai da damu haka wasu daga cikin mutane suke haka wasu daga cikin mutane suke wasu kuma Allah ya ba su zuciya tsarkakiyar zuciya akwai abokin mu daidai zai sayayya a nan central market ya je shagon customer dinsa sai ya ce mishi abinda ka zo siyar nan ko aiko yau ya kare ba ni da shi sai ce da Allah ina zan samu mai kyau irin wanda nake siya a wurinka sai ya nuna wani mutum yana shara a can gaban shagon sai ce ka je wancan shagon ga wancan mutumin yana siyarwa za ka samu farashi ma ƙasa da nawa saboda shi tsohon kaya yake da shi kuma kayan da yake da shi lallai yana da kyau sosai ka je ka siya a wurin shi to sai ce tun da haka ne kai ka karɓa ma ni a yanda kake siyar min ka siyo riban da ke saman ma kai ma ka ɗan riƙe sai ce a'a kai dai ka je da kanka yace dan Allah ka siyo mu sai yace mishi ka san me yasa ba za ni yace a ce muna fada da shi ku ji mutumin kirki <laughs> kun ji abu wai bambara kwai ko raƙumi a kamar da kaman wuya yanda muka saba ji ai yace ni da shi muna da saɓani muna da kici to ba zan je gun shi ba amma dai ina so shi ya samu alherin ka je ka siya a wurin shi rikicin mu kuma za mu ci gaba ni da shi da Allah akwai masu irin wannan zuciyar da yawa a cikin mu babu babu kana zaune ne bude shago irin naka kusa da kai sai mutum kaga ya fara jin wani iri daban ko ba daidai bane kowa arzikin sai yake ci nahnu qasamna bainakum ma'ishatahum fil hayatid dunya Allah ce mu muka raba kowa arzikinsa da raban shi na duniya muka bashi shi yasa akwai su maganganun Hatimul Afam da a ce zan ga wannan takardar gaskiya da ya kamata ko lacca ce ko nasiha ne ko karanta ta ai babu sharhi ku saurare su zai amfane ku Hatimul afan magabaci ne ɗaya daga cikin manyan malamai magabata yana neman ilimi daga nan garin zuwa can daga nan zuwa can to malamai sun san malamai yan uwansu ko da ba gari ɗaya suke ba Na ka tadda haka to yana zuwa in ya karatu wannan malami ya tsufa sai ya ce ka koma gari kaza akwai wani shi ma yana da karatu je ka nema a wurin shi yanzu ni karfi na ya kare to yana zagayawa ina ga imamul balki sunan malamin nasa da ya zo ƙarshe kan ya ce to ni dai ban san wani na ƙarshe wanda zan iya gaya maka ba cikin sa'allonmu ga shi rayuwata ta zo ƙarshe shekaru sun ja sai kira shi ce da ni ya ce da shi kar sahibta ni mudda ka zauna da ni ka rayu da ni tsawon lokaci kama za ta allamta me ka koya a zaman ka da ni saboda ka zama malami mu ji inda kuskure a fahimtar ka mu gyara maka don wasu su koya a wurinka sai ce tsamani masa'id ni da na koya a wurinka abubuwa ne guda takwas shine ce subhanallah shekaru da yawa a ce abu takwas kaɗai ka koya menene su sai fada masa na farko yace nazartu ila na na yi tunani na kalli yanda mutane suke fa kulle shaksin shakhsin lahu mahbub sai na ga duk wani mutum yana da wanda yake so ko matansa ko ɗansa ko abokinsa ko makwabcinsa ko dan uwansa a dai kai wani wanda kake kauna a rayuwarka yace walakin sai dai inda matsalar take idza wasala ilal alqabr idan aka jingina wanda kake son na a cikin kabari fara ƙahu mahbubu sai in ga masoyin nasa kawai ya tafi ya kyale shi a ramin bai kwanta tare da shi ba yace faja'altu mahbubi hasanati sai na sa ni abinda na fi so a rayuwa na sune ayyuka na na kwarai sallah na azumin nafila na karatun qur'ani sun tasbihi da neman gafara sun fi mu kowa su na fi fiye da kowa yace li yakuna ma'iya fil qabr dan su kasance tare da ni a cikin kabari wannan shine abu na farko da ya gaya mai abin da nake so mu sani shine daga cikin takwas ɗin, sai yace ra'aytun nas doni. na ga mutane suna tama junansu hasada wani na kin wani wani na ma wani sharri in ka ba asali sai ka ga abin nan ne da ya samu yake jin haushi ya kullo ta wata kofan yana bakan yana sa mai bakin fenti a cikin jama'a yace fa qara'tu qaulullahi ta'ala sai na karanta fadin Allah ɗauke sarki da yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya mu muke raba mu kowa ka san shi na duniya mu bashi duk wanda ka gani da shi Allah ne ya bashi wanda kaga bai da shi iya abinda Allah ya so ba shi kenan ko bai nuna Allah bai san shi ba yace fatarakul hasad sai na kyala hasada kawai na gane ba abin yi bane na koma wurin Allah abin da ya bani na gode kuma wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin musnad na Imam Ahmad wa Abi Hurairah ya zo da makamancin wannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wane ne zai karbi kalmomi guda biyar daga gare ni yayi aiki da su ko ya koyar da wanda zai aiki da su abu huraira ya ce ni ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ne abu huraira ya ce annan sulasulan haka ya kama hannuna yana kirga biyar din na farko ya ce da ni ittaqil maharima ka ji tsoron aikata kocin haramun takuna abudan nan Allah zai baka dama ka bauta mai irin bautan da zai kai ka aljanna kun fahimta ko hmm. yace da shi wardi bima qasama Allahu lak shine wannan biyu. ka yarda da alkatan da Allah ya raba ya baka a duniya in ka gamsu da wannan ya ji sallallahu ya ce takun agnan agnan za ka namto mafi wadata a cikin mutane wanda ma fi ka samu sai ka fi shi jin daɗin rayuwa kuma dama kwanciyar hankali ne rayuwa duk abin da za ka samu a duniya in bai baka kwanciyar hankali ba har yanzu halalle kake to shi ne ce ka yarda da rabon da Allah ya baka za ka namto mafi wadata a cikin mutane Ya ce, wa ahsin ila jarik ka kyautata ma makwabcinka kakka cutar da shi musulmi ne shi ko kafiri takun mu'mina da haka zaka zama cikakken mu'mini first class sannan ce wa ahibba lin nasi ka soma mutane ma tuhibbu li nafsik irin abin da kake son kanka? takun muslima zaka zama cikakken musulmi wanda Allah zai alfahari da shi sai na karshe ce wala taksaru dahik kakkarin ka yawaita dariya kamar sakaran America ko wasu yasa ce wawan madina ina ka ga wawa a madina alladina ta ad wal imani na su zama wawaye ko ba ka akan ce ba wai na dariya kaman wawan madina ai wawan madina yafi mai wayan Najeriya ko ba ku yadda ba wawan da ke madina ya salla daya lada dubu goma duk fa sallarsa ko sallan gawaye ko sallan nafila ladansa dubu goma ne cur to bari ni misali dan ku gane girma abu ko da naira dubu goma ake biyan shi ba mai kuɗi ba ne san baka sa naira ban mutanen najeriya ba su gane lissafi to wannan annabi shine faɗo da na abubuwa biyar daga cikin biyar din ne ce ka yadda da rabon da Allah ya raba ya baka in kai haka zaka zamto asalin wato mumini ko musulmi nagari to wannan yasa malamai suke cewa wajibi ne mutum ya yi tsantsan da yahudawa da nasara fa'ida ta shirya nan da za mu samu ƙarƙashin aya wajibi ne mutum ya yi takatsantsan da su saboda su daga cikin fatansu shine su juya mu mu koma ta abin da suke naɓata kuma haka suke a maganganunsu kuma a yau za ka samu hatta sanan maganganu da muke ɗaukowa za ka rinka tadda wasu nasu ne maganganunmu nasu shiganmu nasu komai nasu akwai wata kakanmu zan iya cewa ko innanmu da ce rashin lafiya a wani daga cikin asibitin Zaria muka je gaishe ta wallahi a gabana wani ya rasu da ya rasu nan aka rasa suwa yana rasuwa wadda take jinyar shi na tsammanin mahaifiyarsa ce tsohuwa ce sai ta firgita tana ta kuka ta fita ta tafi ana ta kokarin mu kira ta ta kasa tsayawa ta tafi muka rasa inda take ga kuma gawa akan gari. sai wani daga cikin ma'aikatan lafiya asibiti yake ce mana in fa ba samu da ya tsaya kan wannan gawan ba za su zo su nade shi su kai gidan su kai shi mutuwari kuma suka kai mutuwari da alaman ba wadata gare su ba za a caje su kuɗi ina fata kun fahimta to mu ba ma wannan ba mun burin mu tsaya mi masa addu'a mafi karanci tunda kuɗi ba wani abu bane amma dai rahaman Allah shi yafi komai to problem din da aka samu shine da kiristoci a wurin su suna kallon kamar musulmi ne mu kuma musulman gudun suna ce mana fa kaman kirista ne kun gane kun gane magana sai ya zama na su ba su zo kan gawan shi ba mu ma kuma ba zai mu je kan gawan shi ba to ka je ka tsaya ne a zo a ce maka eh, ya sunan shi kiristofa ai da matsala to wallahi dai takaice muku haka wasu ma'aikata su asibiti irin masu cleaners din nan suka zo mata ne masu biyu har yanzu ina ganin abin a ido na suka haɗa yatsunsa waɗannan manya suka ɗaure da zare suka ja kafan shi suka ɗaura manyan yatsun kawai suka kama suka ja shi suka ɗaura a wil ɗin nan suka yi gaba da shi me ya janyo shine yanayin shigan shi da afiyar tsinsa afiyarin tsinsa in ka kalla za ka yi cato zikiwa musulmi zikiwa kuma kiristan to da ya siffantu da musulunci cikakken siffanta ba zai samu wannan matsalar ko da kiristan ne siffantu da ƙarshe kila da an masa addu'a to da dai dole sai muka yi addu'a wanda take neutral ya Allah an musulmi ne ka gafarta mishi ina fata mun gane in kuma ba musulmi bane mun janye addu'a mu amma dan Allah haka aka so ba haka aka so ba ko kai to shi yasa ya da wanda ba musulmi ba bai da alkhairi ta kowace fuska haka kalmomin su yawanci kalmomin su zagin Allah zaka ji a ciki da zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jiya muka karanta da ku in sun zo gidan Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ce assalamu alaikum sai ce mene assalamu alaikum mutuwa a sauti to haka za ka yi ta yanzu wani haka zai ta faɗa wasu kalmomin su kuma zakin Allah ne da shirka a cikin galibi kila mutum bai sani ba ko da haka da yan uwa musulmi akwai tsoratarwa a cikin wato kamanceceniya da Yahudawa da Nasara a cikin wannan al'amarin kuma sannan Allah ta'ala nuna mana fa'ida ta bakwai kenan mummunan zuciya da suke da shi na fatan mutum a ce ya kafarta. yanzu mu musulmi dan Allah ko ko fada karshen fafaroma muna fata ya mutu a kafirci a mu fatan mu ya musulunta ya shiga aljanna aljannan nan ba ta mu bace kuma mu ma an ba mu ta ishe mu ta ishe mu to dan me zaka yi bakin ciki dan wani ya samu in kana da dabara ko a duniya baka fata a ce kai kadai kake da abu Shi ne security daga cikin security ka ka gina wasu su ma suna da irin abin da kake da shi saboda ran da kai babu naka su za su iya taimakon ka ko ba su taimake ka ba za su taimaki wani naka to amma fa ba mai iya wannan sai yan musulmin da ya da Allah kuma na daga cikin abin da ke wahalar da mu yana daga cikin abin da ke ba mu wahala yanzu ko mutum ne Allah ya bashi mulki sai ya shekaran shi hudu ko ya shekaran sa takwas mutum nawa ka gina bai sani ba ya dai rinka ba su kujeran umara ya rinka ba su kudin kaza ya ba su kaza shikenan ai baka yi aiki ba malam ka gino waɗanda yau za su tsaya ma al'umman nan su ma ce ga mu mu ne su mu ne gaba mu ne jagororin su annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da aka tabbatar sahabbai za su yi aikin da yake kuma wanda ya tabbata a ranar da ya rasu ma saboda yana rasuwa sai na Umar ya zo hankalinsa ya tashi ya kidi mai ya rude yace duk wanda ya ƙara cewa ya rasu ya tsara kansa sai ya raba kansa da gangan jikinsa wasu malamai sun kokarin bashi uzuri su ce ya yi haka ne dan kan wasu ridda, sai ya tattara hankalin musulmai don su zama wuri daya wasu malamai suka ce kai maganan gaskiya fa mutuwa nan sulafulin ta rikita sai na umar gaba daya hankalinsa ya tashi waɗannan maganganu kuma ta ce magana mafi gaskiya to amma tare da haka yana cikin wannan magana a masallaci sai na abubakar ya fito ya ce ma sai na umar kai shiru sai umar ya kasa shiru ya riga ya kiɗiya abin nan ya ce mai zauna ya kasa zama to shi ne sai na abubakar ya wata magana da dole duniya ta nasu ya hausa mai ce ayyuhan nan ya ku mutane man kana ya abudu muhammad duk wanda ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake bauta ma ba Allah ba fa inna Muhammadin qad mat to sai na annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya rasu ya bar duniya wa man kana ya'budu Allah amma duk wanda Allah yake bauta ma fa inna Allah hayyun la yamut to Allah rayayye ne wanda baya mutuwa mutuwa ba ta rufkan shi ashe wannan ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya bar jarumai waɗanda za su ci gaba da aikin da yake yi to kamar haka ake bukatan kowa ma ya zama saboda rayuwarka za ta ƙare wata rana za ka tafi a matsayinka na musulmi cin ribanka shine ka bar magajinka akan alkhairi wannan magajin ya zamto ɗa ne shi ya zamto yaron gida ne ya zamto yaron shago ne wane ne gina wani Allah ba zai barka haka ba manzo sallallahu alaihi wa yana cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairin mutum a cikin mutane shine mutumin da mutane suka fi amfana da shi to yi kokari ka shiga cikin su wannan shine abinda kusan malamai suka kawo akwai abubuwa da dama wanda la'alla damar lokaci ba zai bamu mu ambace su ba in mun zo gobe insha Allah sai mu tashi wa qimu salata wa atu zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah ita ce ayar da ya kamata mu tsaya a kai, amma dai za mu haƙura da ita kila na Allah sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure a ciki Allah wanda sai sarki ya fiye mana an yi rabon kayan marayu a shekaran jiya ne ko jiya yanzu an yi kwana biyu Allah mai iko Allah ya mu gama lafiya to saboda haka nan muna godiya ga Allah a farko da ƙarshen lokaci sannan muna godiya ga dukkan wanda gaskiya suka ba da gudunmuwa da wanda suka bayar da dukiyoyinsu da wanda suka ba da lokutansu suka hana su bacci aka yi ta fama Allah ta ya saka musu da alkhairi Allah kuma waɗanda suka yi da ninya bai ba su iko ba su ma Allah ya sa ya tarayya da su a cikin lada kuma Allah ya ba su ikon yi a wani lokacin sai dai wannan ba yana nufin an kulle asusun marayun ba ne galibi abu biyu muke ba su azumi mun yi wannan da wuri saboda akwai kayan sallah a ciki in ba a ba su yanzu ba na ba lallai ne samu ɗinkin sallah ba to saura abu na biyu aikin da ke gaban mu mu da ku shine mu cire musu damuwan ganin na wasu a ranar sallah su ba su da shi ko kuma yawon bara ko maulan abin da za su ci a ranakun da yake Allah sallallahu alaihi ce na ci ne da sha da farin ciki da ambatan Allah dan haka aikin mu na biyu yanzu shine ƙara samar musu da abincin da za su ci koda na ranar sallah ne da kuma naman da za su dan canza ma su kala su ma koda ya yake su san akwai bambancin sallah da ranar da ba ita ba da wannan nake kira da babban murya akan cewa da Allah mu dage kwarai da gaske mu ba da gudunmuwa iya abin da za ni wannan duk abin da za a yi na dan lokaci ne kankani na dan lokaci ne kankani galibi mutane mu gudunmuwan da suke ba mu a ramadanan sauran watanni yawanci duk members ɗin mu a jaba suke dawainiyan abin da ya shafi asibitinsu da makarantarsu akwai ɗalibai da yawa a makarantu waɗanda suke marayu ne nan makaranta akwai su nasu suna nan da yawa akwai su a yar kanda akwai su a metro akwai su duk yawancin private schools din da suke zagaye da muna da marayu a makarantun ga yan education committee na kan kuna kuna iya shaida ka abin da muke faɗi so wani yaron zaka ga za a biya mishi kuɗin makaranta dubu sha kaza har masu ashirin da akwai su saboda ka'idar da muka bi idan shekara ya ƙare muna musu extramural classes lesson da muke musu kuma ko shekaran jiya na ji a nan education committee sun magana sun sanar da iyayen cewa za a yi saboda sharaɗin mu shine idan muka yi musu lesson ɗin nan duk yaron da zai da attendance 75% to za mu za mu daina daukar nauyin shi duk mahaifiyar da ba za ta kawo ɗan ta zo ya karatu ba to za mu daina ba ta shinkafa da nama don ya nuna ba ran da za ta fita daga kaskanci amma na ki kawo ɗan ke karatu wata rana ba sai kin zo karba a wurin wasu to wannan insha Allah yana da gaske abin da ake bi na tsare-tsare to yawanci a watan ramadana ne in mun samu raran abin da kuka taimaka to da su ake tsallakawa batun asibiti da makaranta in kuma ba a samu ba to yanzu aiki ya dawo kanmu kenan sai da Allah ya to da haka yana fatan da Allah za a ba da gudunmuwa na keɓance wasu zan ambace su anan saboda yara ne da sun bani mamaki kwarai da gaske akwai ɗalibai ta makaranta marhum Umar bin Sulaiman da Qur'an wa dirasatil Islamiyya da ke nan unguwar Dosa ‘yan ƙananun yara ne kusan shekara guda suke suna tara kuɗin da za su taimaka ma marayu in shi azumi ta zo sai su tattaro duk abin da suka ga za su yi sai su kawo kuma za su zo makarantar nan tun safe suna aiki sai yamma za su fita su suke kulla shinkafan da ake bayarwa su ɗauku ni na ga hagurin goma na dare akwai na ga mazan sun kai anan makarantar suna ɗauko buhun shinkafa sun yi ligis suna ka aiki to kuma alhamdulillahi wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne don haka za su za mu ambaci gudunmuwar da suka bayar saboda yawanci daga iyayensu ne kuma su samu tabbaci akan cewa an yi kudin da suka tara sun tara naira dubu talatin da tara da ɗari da hamsin yara ne ƙananu ina ji wanda ya fi kuwa girma a cikinsu shine ɗan js1 kila Kwarai da gaske sun tara dubu talatin da tara da ɗari da hamsin akwai wanda ma fai zai iya bai kai su ba akwai yaro na nan a badarawa shi mahaifiyarsa ta kan kira waya ta bani in lallashe shi shi yana kuka wai an kawo mishi maraya ya rike shi ya dauka rike maraya shine ka kama <laughs> ka kama shi da hannu dabi'an yaron shi ne kudin break din shi duk rana yana jin ko naira 30 ko 50 mahaifin su ke ba su na break sai ce ma maman ta cire mishi naira 20 na maraya wallahi dan karamin yaro ne mahaifiyar da ta fara gaya mun tana kuka tana magana tace malam na rasa ta ina ya samu wannan tunanin tace ni dai ba ni na faɗa mishi ba amma shi dai a cire ashirin a aje ma maraya a aje ashirin a cire ashirin a ma maraya in wata ya ƙare sai ce ma maman aje a kai ma marayu to da ka wata ya ƙare na tara ko ɗari biyu ne ko ɗari uku da wani abu sai mahaifiyar ta cika ya zama naira dubu biyu sai ta kawo sai a zuba ma yaron ta ce shi take ma to wannan ɗan yaron wanda zai girma mai kake tsammanin al'amarinsa to don haka sun siya kaya na 39,450 sannan abin da ya rage na kuɗi da suka bayar a hannu shine naira ɗaya, sun siyo kayan abinci sun kawo wanda har yanzu kayan su bai kare ba su bai kare ba la'alla zai shiga cikin kasan da za a yi na sallah insha Allah Allah ya saka musu da alkhairi da dukkan waɗanda suka taimaka wannan kuma ta rubuto takarda jiya ta kawo makarantar nan da hannunta abinda take cewa shine assalamu alaikum malam Allah ya jarabe ni da yaro tun yana shekara biyar da haihuwa yake ɗauke-ɗauke a yanzu shekaransa goma sha biyar bai bari ba ta ce wani lokaci mahaifinsa ya buge shi har sai mahaifin ya ji ciwo amma bai hana kuma ya koma ya sake yi ta ce ina neman addu'a wurin ‘yan uwa musulmi lalle wannan kin cancanci a sake addu'a muna roƙo Allah maɗaukacin sarki ba ke kaɗai ba yanzu zamanin ya zama abin da ya zama ya zama abin da ya zama sai dai wanda Allah ya kubutar da shi ya masa rahama to da ita da dukkan waɗanda suke da ƴaƴa makamancin wannan ko wani abu mara daɗi muna roƙon Allah ta'ala muna tawassuli da wannan zama da cewa Allah ta'ala shirya su Allah dawo nan ta ce ko akwai shawarwari to ai shawarwari dai na farko shine gaskiya addu'a addu'a saboda yanzu lokaci ya kai ga zafi taɗai baya maganin matsala da wannan tsammanin yaro kawai yanzu duka da zara ido baya baya ci ni a babin fahimta na ma na tarbiyya na fi sha'awar ka jawo yaro a jiki akan ka tsangwame shi saboda in ka tsangwame shi nan zai koyi wasu mayagun ɗabi'u a wurin wasu wanda kuma ƙarshe kai zai bakanta mara to amma in suna jikin ku za ku iya fahimtar wani yanayi musamman ma'aikata an ce yana duka ya ji rauni sai ya canza salo kenan sai ya canza salo sai ya ga kuma yanda zai yi ko bayan da ka iya an jarabu wanda suka fika da irin wannan. shi yasa wanda duk wanda zai ma wani gori akan irin wannan abin ya nuna jahili ne shi a addinin musulunci duk wanda zai ma wani gori akan irin wannan to ya jahilci addinin musulunci saboda Allah ya fara irin wannan jarabawan ne akan manzon farko kuma cikin ulul azmi ar rusul shine annabi nuhu alaihi salam dan sa shi sai da Allah ya ce ma dan wuta ne tun a duniya Allah ya ce dan wuta ne to ka koga ai wannan da sauki sauki kibiya ido akan ka kamanta shi da wanda ke kafiri ne ina fata mun fahimci wannan to da haka shawara ta farko dai ina baki shawara akan abu biyu na farkon su shine addu'a kuma shine mafi girma addu'an nan in so samu ne ki rinka yin shi a ƙarshen dare kafin fitowar alfijir a ƙarshen dare wannan lokacin sahur din sanda Allah ya ce wabil ashari hum yastaghfir lokacin karɓar addu'a ne ko shakka babu kafin alfijir ya fito ƙarshen dare ki fila ki roƙi Allah idan Allah ya so zaki mamakin ɗanki kaman ba shi ba mun yi jami'a mun yi jami'a amin ya Allah mun yi jami'a tare da wani dan plateau state ne dan Jos ne 2001 wallahi mun rinka fada da su a MSS kai ka ce zamu kashe junan mu da su saboda duk wani fasadi suna kokarin su kawo shi university mu kuma ba mu yarda da haka ba idan aka dawo hutu jira ake a ga fitsarin da zai zo da ita jami'a a koya wallahi abin da ya shafi aski da sa tufafi da fasikanci ma sai ya dawo za a koyar da wani style din za a yi yanzu a jami'a ana nan wata rana dan Jos ne kamar yadda na gaya muku mahaifiyarsa tana da abu ɗaya shine shawarar da zan baki na biyu ki kokari ya zanto yana sallah duk yanda zaki ki lallaba shi in dai zai rinka sallah to in Allah da wata rana da kanshi zai iya canza kanshi shi ya sa da ya yazo ce mahaifiyarsa ta fatattake shi ya ce wallahi ji ya shayin shi ne ya bugu ta matsa mai sai ya fita sallah a su. Ba ya ce ya kuta idan shi na rufewa je yana sallah ya kwanta a masallaci sai ya ga wani malami tsoho ne ma yana wa'azi duk jama'a sun watse sai mutum uku Kaɗai suke zaune a masallacin kowa ya fita ya kyale shi yana ta karatu ya ce wallahi a cikin karatun shi sai faɗi wata kalma da ban san da na fashe da kuka ba ya ce to turning point ina kenan ranar tuba na kenan a duniya ya ce sai ga shi na dawo cikin gida daga mashayi na koma mutumin kirki sai da ya zo zama ladaninmu a jami'a ni ne liman shi ne ladan sanda ya fara limanci sanda ya fara ladanci har daga unilag university of lagos da unijos in da ya fito wallahi sai da mutane suka rinka zuwa suna cewa ƙarya ne wannan ba zai koma wani ustadu ba me zai da ustadanci har daga jos sai da har lagos sai da aka zo an yi gaddama akan da gaske ne ko ba da gaske bane ya shirye ko bai shirye ba to ina so in gaya muku a yanzu haka hafizin qur'ani a yanzu haka phd holder ne shi a yanzu haka yana daga cikin manyan malamai wallahi a ƙasar nan saboda ni duk wata yanzu sai mun je karatu da shi gaban Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo malamin yana rike da wasu santas na musulunci kuma yana koyar da mutane ba za ka taba cewa shi ba Allahi wa man ahsanu min Allah sibgha wannan shine rinin Allah to karki ki danki ko da wannan abin da yake yi jarabawa ce Allah yana mu kowa Allah yana jaraba shi ki yi hakuri ki mai da al'amarin ki ga Allah ki masa addu'a kuma ki kokari ki rinka umurtan shi da sallah kuma ki kiyayi tsinuwa ko zagi ki kiyayi tsinuwa ko zagi in rai ya baci kada a wuce iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an nuna masa cewa talakawa sun fi yawa aljanna an nuna masa mata sun fi yawa a gidan wuta wata ta miƙe ce manzo Allah ne ya ja mana ma'ana faɗa mana yadda za mu tsira sai ce abu biyu shi ya ja kuka fi yawa a gidan wuta fiye da maza ta ce menene su yace takfurna takfurna la'na wa takfurna al'ashir kuna yawan zagin 'ya'yanku. tsinan ne dan banza kai ni dai Allah ya jarabe ni da haihuwan bala'i ala wannan kuskure ne to wannan abun ku sani yana daga cikin dalilin da yasa sa sallallahu alaihi ya ce mata sun fi maza yawa a wuta sannan na biyu ce takfurna al'ashir kuna bujire ma mazajen ku a shimfiɗa ku ki ba su goyen baya wannan ma dalili ne to a takaice karki la'ance shi sannan ki rinka yin sadaka kina ta tawassuli da sadaka sadakanki musamman ruwa ki sadaka da ruwa sadaka da ruwa yana da sirri mai yawa ga mutumin da bai da lafiya ko yake neman wata bukata wani sahabi ya ce ma sallallahu alaihi wasallam ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifiyata ta rasu zan iya mata sadaka yace eh zaka iya yi mata sadaka har ya tafi sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kira shi ya dawo yana da ce alaika bilma na hore ka in za ka yi mata sadaka ma kai mata da ruwa za ka sha mamaki to ke ma sadaka da ruwa don Allah sulasa ya ce mishi alaika bilma ka yi da ruwa ke ma azumi ake yanzu ko fiye wata ne leda ɗaya za ki iya siya ki kai masallaci yi tawassuli da Allah a ba masu azumi su sha musamman waɗanda za ki ba su sha ɗin ki kirda wuraren mutanen kirki irin waɗanda kike kyautata zaton Allah yana tare da su sai ki ba su to sai ki goma na ukun su shine ki sa mutane su taya ki addu'a kamar yadda kika yi saboda rayuwa fa tana da wahala rayuwa tana da wahala yanzu kusan komai sai an taya ka kusan komai shi yasa zagaye mutum mutum ya zagaye kansa da mutanen kirki yake da amfani in aka barka kai kadai da rayuwar nan wallahi za ta za ta kai mutum ta baro to amma wani abun in ka gajiya sai ka ga Allah wani ya karfafe shi sai karfafe ka Allah ta'ala ya datar da mu to ina ga insha Allah anan za mu takaita abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya a lada wanda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya taimana mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh